أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منا نان سيجبا da darasinmu a cikin sharar suna idan bukumanci ba walmaratu da nazari mace ga sha'anin kallo haka a ilar rajulil ajanabi ga namiji wanda yake manisanci ka huwa ma a hakama wadda an ka ce shi tare da shi kai ya kalle ta to ita ma tare shi kar ta kalle shi kama wadda an ka ce kada ya dube ta sai yana neman ta aure ya mata kallo na kwakwaf to ita ma yi mai irin wannan yana neman ta aure an ummi salma radiyallahu anha annaha kanat inda rasulullah ummu salama ta kasance wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam a kaka da ke wannan mai su atan da zai wata zai ba su a eh, mai da wannan tun da wata zai ba su ummu salama radiyallahu anha tana wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa maimunata da ita da maimuna idan a kabala ibina umma makatumi sai dan umma makatumi ya fuskanto kun san makawo ba da tsala alaihi sai ya shigo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna zaune wurin maza Allah sallallahu alaihi wa zalika ma ba da ma umirna bil ijabi tace wannan bayan an umarci mu da cewa mu sha mu kan daga maza muna nan wuri ne sai ga Ah, sai ga na umma makatuma ya zo faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mino sai manzo Allah ya ce ku boye makawo na bai gani sai ya ce ku boye qultu sai ni ce ya rasulallah alaisa bu a amma halashi shi ba makawo na layi bisiru na bai ganin mu ba ba shi ɗaya na an ka ce kashe kalli mata ba mata don ai ba a ce kasu kalli maza ba wa kala rasulullah sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce to na ji in shi makaho na bai ganin ku abu umyawa ne an ku kuma makayi kuke ba ku gani ne in shi makaho yake bai ganin ku to kuma makahi na ba ku gani ne alastu ma tubsirani ku ba ku gani ne ku ma kan ku kun gani wato abinda hadisin ta nunawa yadda an ka ce mace kar kalli namiji to namiji ma kai ya kalli mace shi na a abinda aka yi wanda an ka ce namiji kai ya kalli mace mace ma kar kalli shi su sun ka ce to ai makaho na bai ganin su shi sai annabi ya ce to kuma makahin na ba ku gani ne gani na an kallo na an ka hana to tun da shi bai ganin ku ku ba ku gani ne eh muna gani ne to ku tare eh ta jiba nan ku tare ku boye a kuntu mai littafi ya ce fihi nazaru ga wannan hadisi akwai tunani menene tunani ya ce faruba ma kana tilar amatu ajmalu min al-hurrati hmm? to ba shi bane akhrajahu abu dawud abu dawud ya fitar da shi fil libasi wa tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi fil adab wa isnaduhu da'ifun kama bil irwa isnadi ne yana da rauni wato isnadi ne ba isnadi na tabbatacce ba wal amatu awratuha mislu awratir rajuli ita kuma mace al'aurar ta kama al'aurar namiji kusan namiji an ce daga cibiya ta yi zuwa gwiwa ta shi a al'aura to can dori lokacin sahabbai boya ba ta da kyau ba su ganin shawar boya don haka da ita da namiji su guda ma bai na surrati wa rukuba tsakanin gwiwa da cibiya shi a baki al'aurarsa idan mutum ya kalli cibiyarta har zuwa nononta da gashin kanta suna ganin ba al'aura ba ne can da amma lokacin da ba a mace sai ya fi ganin sha'awa ta ba a ganin sha'awa koya to shi na mai littafi ya ce kuntu na ce fihi nazarin magana ga akwai abin mamaki cikinta wa rubbama kanat al amatu ajmalu min al hurra wata da yarinya habo ya da yawa ta hidi ya kyau ba don wata in ta to aka take basaraka ce wal fitnatu biha a'zamu na game da ita ta hi girma to dukkan ta a ce kamar namiji take babu da yi a kalli jikinta ya ce gaskiya akwai abin tunani wanzurar da'ifa kadiba da'ifa ta albani akwai magana nan wurin wa kadhalika maharinmu ba ba'duhum ma ba'din yace haka nan maharamai sashen su da sashi wato hukuncin saboda guda su ma muharramai ai wata yaniya ko ubanta ya dibe ta in dai har ya dibe ta sai ya ga shawata to ya za a ce da ita da yan uwanta to a ce jikinta inda al'aura bakin cibiyar ta zuwa gwiwa babu da ita take wannan ta tsakanin su ta fiti cibiyar ta tsakanin su ya ce. gaskiya akwai tunani magana ga wato tana bukatar gyara kuma gaskiya ne Yana bukatar gyara gaskiya ne kwasan yanzu can dori wato boya ba a ɗauke ta wata ciya ba babu hitina sannan da yawa yanzu tana ta yi yawa inda aka yi ce mahaukaciya cikin kwata a yi zina da ita a ce ta yi shara a yi zina da ita yanzu lokaci abubuwa sun canza saboda haka abin da ya kamata kawai a bashi wa da nasi ya ambata mace duka mata duka hukuncin saboda duka mata a basu na hukuncin saboda Waye wa ya gudul basara mutum ya rinta ido na yi da kalle-kalle illa da gardin sai akwai bukatar da sassa ya dubi mace ka yi haɗawa an nazara ila jawari yobana malam adawu ya ce makaruhi ne mutum ya kallo gaba ya an ka tosai shi su illa an yuri da an yi shirya sai dai in yana so ya sani allah sarki mutane duk mutane na amma sai a ɗauko boya a kawo ta ga kasuwar bayi ga kasuwar awaki Allah da iko ya hmm. namiji ko mace yana gani yana ji ara ciniki ne ban biya bambari ba kamar ana cikin ciniki akwai wannan da zai sai ne wani ko su ne bai sai da malamai ai daga baya sun kace ba a sai so musulmi ga kahiri in ba haka nan ba ka kahiri ya zo sai bawa musulmi sai ya bashi wahala kuma ya mai sai kahiri balle mace Allah da iko yake Allah na yin abin da ya ga dama kuma ba a tambaya sai ga abin da ya aikata wa yajuzu zawji an yanzura ila jami'i badani imra'ati ya halitta ga miji ya dibi dukkan jikin mata ta wa amati da boya ce Allah shi ta hilla da boya ce wadda ta halitta gare shi kun san akwai boyar ka wadda ba ta halitta gare ka ba boyar ka wadda ka aura ma wani mata ta ta to kaga bai halitta ta gare ka ba ta halitta gare ka sai in ya sake ta to boye mutum wanda ya halitta gare ta da mata ta ya halitta ya bibi dukkan jikinta kowane wuri wa kazalika hiya minhu ita ma ya halitta ta bibi jiki ne dukkan ko'ina illa nafsal farji yace banda shi farjin kansa fa inna nazara ilayhi makruhun kallo ga shi farjin yace makruhi ne qultu hada la yasihu mai littafi ya ce wannan magana ba ta inganta wala dalila wala dalila sahiha alaihi babu dalili ingantacce gare shi wal wa sabitu bi sahihain anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaga tasilu huwa wa aisha radiyallahu anhuma min ina ina'in wahidin annabi yana wanka da shi da aisha da kwarya guda ya ce da haka a ce bai halitta ya ga farjinta ya ce wannan magana ba ta inganta ba don ga annabi yana wanka da shi da mata ta ya aisha su biyu ta gane shi kuma ya gane ta saboda haka ba makaruri na ba wa kazalika farjin nafsi haka nan farjin kai ne ya ce makaruhi ne ya kalli farji mai shi kai ne amma kun ji mai littafi ya ce magana nan bata inganta ba wa iza a matahu idan mutum ya aurar da boya yi haruman nazaru ila auratiha duk abin da an ce al'aurar tana to haramun na ya kalle shi don kada wata sha'awa ta shiga ga matan mutane ruya an ruwaito an amr bin shu'aib bin an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle Allah ya ce za za waje a haduku a matahu abdahu idan ɗayan ku ya aurar da boya ta gabawa ne aw ajirahu ko ga dan ga aiki ne wala yanzuru ila ma duna surrati wa fawqa rukuba kar ya kalle ta daga abin da abin na madu na surra abin da bai kai ga cibiya ba wa hokar rukuba kuma a saman ta gwiwa to kai ya kalle nan wuri yi ruwa ana ruwaituwa fara yin yanzu ila aurata ya kashe kalli al'aurata inda ya aurar da ita boya ta ita boya tana da bambanci da wadda a ɗaya yanzu idan yana da son ɗaya yakan ya kalle ta sai ya ce ɗaya ta ta yi wanka ta shahu mai ta yi fara in ta to ya ce ta yadda ta wayan jikin ta ya tsaye kallon ta ɗaya ka san bai komi mi da ita boya ta kama a koya wa yukrahu a kashfa yi bi ghairi hajatin makruhi na ga mutum ya bude al'aura sai in babu wani bukata in ba wata lalura bude ta ya zo ba wayan kana kaliyan ko shi kaɗai yake ba kowa Kana قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ياتي الله أحق أن يسأل Allah shi ya yi cancanta a jikin ce saboda haka ko kai kadai kake in akwai lalura babu da yi kamo da al'aurarka amma babu al'aura babu da lalura to makaruni ne wayarwa an ibn umar ana ruwaitowa daga ibn umar amma da sanadin garibin da sanadi wanda yake garibin sanadi wato sanadi mai rauni ana ruwaitowa da sanadi mai rauni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dal hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wa ta'arri na hane ku da tubewa wa inna ma akum man la yufarikukum lalle tare da ku akwai man la yufarikukum akwai wanda bai rabuwa da ku. wato akwai wanda bai rabuwa da ku wanda ku yake yana nan tare ku ya an kai ka dibe da eh ya an kai ka dibe da a wagga a batta sai dai a yi kokari wancan bai fara ai to in eh, an ka ga wagga ai gyaran wancan bai ba eh, a mai ce ta sannan a bincika a gami na na hana wancan fara wato tare da ku akwai wanda bai rabuwa da ku ko yaushe wato akwai mala'iku waɗanda koyaushe suna nan tare da ku illa inda da ga'idi ba su rabuwa da ku sai wajen kashi idan mutum ya zo zai je wajen kashi to wa'annan mala'iku suna jayewa ba su kallo ne yana kashi ko goni na yabdi ar-rajul ila ahlihi da lokacin da mutum ya sadu da iyali ne don lokacin da mutum ya sadu da iyali ne kuma a wannan lokacin da yake saduwa da iyali ne wa'annan mala'iku suna kau da kai gare shi fasta hayu fasta hayuhun ku ji kunyarsu wa aka rimuhun ku girmama su su wayannan mala'ikun daidai shi ma wani hadisi a darajar basir mai da adab wadda abu a shekul albani fi da yi bulgana kala zuhuri a minna mallan zuhuri ya ce fin nazari ilallafi lam ta hisminan nisa ga kallo ga mace yarinya wadda bata balaga ba ita ce wadda bata yi haila ba la yaslihu nazaru ila shay'in min hulman su ma yara waɗanda sun kai kusa balaga ba halitta a kallo ga komi nasu wa in da kabiratun ko yarinya ce ci bai halitta a kalle jikinta a kalle a farjinta وروي كما أن رويته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه daga abdullahi ibn mas'ud fi qawli ya azza wa jalla a cikin magana Allah ba laysa alaihin na junahun ba su da laifi, an yada ana tiyaba hunna su aji tuhalis kala huwa al-jilbab yace abinda aka nuni da manyan mata da an kace babu da yasu aji tuhalis yace babbar riga aka nuni su aji jilbabu jallabiya doguwar tabuwar nan ita ta aka nemi su aji ba ana nemi su aji ta waye su ba saboda haka ko ni tsohon mace inda ta yi ta doguwar tabuwa ɗaya ta an kai mata rangwaje amma ta sa hijabi ta rai jikinta wanda ya kamata sannan ta fita wannan shi ne ƙarshe wannan babi namu kuma da ƙarshe wannan babi nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu shi mana jagora Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau wayannan hukunce-hukunce masu muhimmanci da muke karantawa Allah kai mana muwafaka ga aikata su kamar mun muka karanta su duk abin da ka haramta mana kallo to Allah ka nisanta mana kallo ne ka hidda sha'awa ce gare mu cikin rayuwa ko ni na ka hidda sha'awa ce gare mu cikin rayuwa ka taimake mu ka isar da mu da halal halal abin da ka halitta mana ka taimake mu ta ishe mu da darajar sunayenka da sigoginka maɗaukaka to yanzu mun dawo abin nan tafiri labi sharhu kitab tawhid qawlu da yace wa qannaha anu fi akhir hayati hakika annabi ya yi hani ga wannan ƙarshen rayuwa ce ai kama fi hadisi jandabin ai kama wanda yake cikin ƙauluhu da ya ce sun mayan na la'ana sannan shi annabi ya yi la'ana wa huwa fiske ya yi yana cikin magagin mutuwa min fi'ilihi daga cikin aiki ne ai kama fi hadisa aisha kama da ya cikin hadisa aisha ƙauluhu da ya ce wa salatu inda hu wa salatu inda ha min zalika yin sallah wajen kabari yana cikin waɗannan abubuwa da an ka hana wa illa yumna masjidan ko ba a gina masallaci ba inda kabari a dai ce wurin a yi sallah to yana cikin abin da an ka hana ya'ani yana nuni anna salata inda kuburi lalle yin sallah inda kaburburra wa ilaiha ko yin sallah ana fuskantar kaburburra to wanda ya haka nan min ittikazaha masajida to yana cikin laifi na rikon kabari ya zama wurin masallaci almar'unu man fa'alahu wanda aka la'ana duk wanda ka aikata haka shi yasa za ku ga mashirikai har yanzu shugabannin najeriya da manyan najeriya sun yi yarda da yancin buwa har yanzu shugabannin najeriya sun yarda da yancin buwa amma sun kasa azirta su saboda annabi ya daga ya la'ani masu zuwa inda kabari suna sallah su kuma aikin su ke masu da albarka a kabarwar aikin suke ke amma kudin da suka samu in ba don da annabi ya ɗebe musu albarka ba babu shakka da da sun yi arziki fiye da yadda kake zato in an ka ce a ce makabarta ka yi zaman ka in an dawo ka ce ka yi zuwa wato masu yin waɗannan ayyuka la'ananni na Allah ne su in ba don haka nan ba da sun samu kuɗi saboda gaskiya mahukuntan najeriya na ba su kuɗi kuma 'yan kaɗan kaɗan musamman kun ga yan siyasan nan sai ka ga mutum ya to inda wayanda ba bokaye ba yana nuna tare da su manyan nan ba amma nunawa na yake yi saboda su adda jama'a yau siyasa ta zama dole ga 'yan siyasa to amma babu ɗan siyasar da adda jama'a sai wanda adda malamai duk mutane sun wace ma kowa saura malamai kuma su ma nan gaba wace musu za su yi malaman ma nan gaba wace musu za su tunda sun gane a fara taishe su su ma nan gaba kin biyayya za su yi malami ya tara mutane ya ce da su wajen wani babban ɗan siyasa mai miliki aka yi jawabin da aka yi da hausa sai ya jiya harshe ya yi magana da wani harshe bayan ya gama sai aka tambayi wani wanda adda wannan harshe ya ce mi ya ce ya ce cewa ya ga mutane nan ka gana kawo maka ka san abin da za ka yi ne ga sanin na kawo ma an ce kuma addini an to a shi shi talata ta yace mai ga mutane nan na kawo maka ka ga abin da za ka da zai faɗi wannan sai ya kifadi faɗi da hausa sai wani guda daga cikinsu wanda ka je wannan yare da aka tambaye yace abin da an ka faɗi ke tallata an ka kawo kuma an sai suwa Na haka yanzu a san abin da za to kun ga mutane yau da gobe suna gane wannan yau da gobe yau da gobe ko su wata rana rasa su za a yi kamar wanda 'yan siyasa ɗan siyasa yau ba mai mutane ba ɗan siyasa ba mai mutane eh haka ne kuma dole ne a wace saboda tallafi da eh, munan najeriya haka nan na aka siyasa amma kun gani a wani wuri ba haka nan na aka yi ba wani wuri ba su zuwa wajen mutum da kuɗi amma sai ka iske duk inda ka ga wani babban masallaci ka bincika sai ka ji an ce ɗan siyasawa ne ya shi eh, za ka je yanzu nan da kabar najeriya ka shiga wasu wurare za ka iske duk inda ka ga masallacin da ya kai girma wanga akwai gidan talabijin gare shi da rediyo kuma ko ɗari ba su da nan su ci gaban su ya kai ta gaskiya ne akwai magana ka na bukatu bukatun mutane go? e eh, ai mutanen lalacewa na sun kai ba wai talauci na gare su ba ba talauci na gare su ba lalacewa na sun kai amma duk da haka nan ka san da sani abubuwa sun lalace tunan za ka ga yanzu wanga yana haɗin tsakani ne da allah ga jam'iyya za ya kai tsakani ne da Allah amma tsakani ne da Allah ba ita yake a ce wajen waɗanga ansa a ce wajen waɗanga ansa wannan wa bai zaɓin kowa fa bai zaɓin kowa fa ɗan siyasa na gani yana da irin sai an to zaɓe ya gana shi bai da kowa to wayan nan da ka cewa a yi haka nan su ma nan gaba za a wace musu don dai rashin gaskiya na kuma duk abin da kaga ya tabbata gaskiya ta duk abin da ba gaskiya bai tabbata to yawa an waye gari siyasa ga 'yan siyasa ta zama dole amma babu ɗan siyasa da da mutanen da ka yi zaɓe ne shi dai babu shi ko kansala na bai da mutanen da ka zaɓe ne saboda haka wanda adda jama'a da yawa wanda adda malamai da yawa ba ku ga sunan ko ina suna aka sawa ba yanzu ko ina ko ina yanzu suna malamai na aka sawa sai ka ga mutum kana gani ne da mutunci sai ka ga ya tawo ya ce ganin ka sun ka tawo sun zo su gaishe ka ashe ba gaishe ka na sun ka tawo ba eh kwarai eh, za ka ne, wa wani muna tare da shi a ce wajen da kai a sama muna tare da wani Allah ya gafarta mu ai wasu yara matasa suka ce yanzu idan mutum ya ce zai dawo wurin kakara almajiri ka ba shi lokaci da magariba an kashe wuta a ɗauki hoton an kashe wuta gawa ta sai a kashe wuta eh, shi ne sai a zanna sai a yi magana da aka yi babu hoto sai mutum shi abin da ya kai babu dai inda ya sai dai shi kare a yi da dogo hoton da gani wani wuri Thank you. malar siyasan mata yanzu ba irin da ba irin ta ba ƙwarai haka ne kowa kwamiti gare eh, muna da eh, lalura ta kaza muna da lalura ta kaza waɗanda su yi kwamiti nan waɗanda su yi kwamiti nan bayan an gama kwamiti kuma a yi lance kai ko ba shi na naka gaya muku yanzu yaro ba ya yi karatu ya sauki sai ya samu babban waya ya zanna karatun nan da ya sauki sai ya yi kasar cd guda sai iske malami na ya ce lancin ya kasance a kan kasar ɗin karatun da ya sauki malami ne ya ce bai ai fadewa sun kai sai da ya lancin nan takwan bai da kuma wurin zuwa takwan ya dawo ya ba malami hankuri ya ce to shi nan ga zanna mu ci gaba da tsara wani abu zai yi tun da ya babu abin da zai yi da shi abubuwa sun nufi lokaci ya canza yanzu mutanen Allah ba su da yawa masallaci aka cikawa amma mutanen masallaci na cikinsu mutanen Allah ba su da yawa don mutanen masallaci na amma mutanen Allah ba su da yawa kuma in dai kana magana mutanen Allah za ka gani wani lokaci ko ka ba su yarda da kai ko ka wani lokaci ba su yarda da kai don ce musu aka yi ana bin ta wadda kaka cewa abin to ba a samun komi kwarai a ga malamai nan kaji malami na shan billahi alladhi la ilaha illa ko ba haka nan na ba duniyar nan ta yi nisa kwarai mai addini ya rika tunani abinda kawai nika sun ku gane da sha'anin duniyar nan Allah da yana nan shine Allah kuma shi yasa an ka rubuta arzikin kowane mutum tun da an ka busa mai rai yana cikin ciki kuma ya ce zai ba shi arzikin nan da an ka rubuta to ku lura da wannan ku riƙe addinin ku da kyau ku tsaya bakin ran ku ku riƙe addinin ku da kyau kar ku yi tunanin rasa abin da kuka so wanda bai bi Allah ba shin ga yanke da nafin nan daji suke ba su ci abinci ba su sha abin sha ba su da tawayi wasansu ba ha bajet ɗin game mai an kace a gare su ba to wasu an motoci suna da to tsakaninku da Allah Allah na suka bi to wasu bi Allah ba suna cutar da mutane Allah ya ba su abinci ba dai kai ka ce bari in bi Allah wai Allah bai taimako na ka dauki Allah azzalimi azzalumai yake taimako bai taimakon uh, mutanen kwarai ka ku addinin ku da kyau Allah bai hana muku komi wanda kuke so komi wanda kuka so bai hana muku yana baka mota ai ga wasu ne ya ba su mota ba ƙarya sun kai ba wasu ya ba su manyan gidaje ba kuma ƙarya da mina yace a sana'a su ba wasu aikin gwamnati suka yi wasu sana'a suka yi wasu noma suka yi nan shekaran jiya wani ya zo ya ce min son ya kai kawai in taimaka mai da addu'a wannan gangarmar motar da na gani da shinkafa ya noma bana ya sai suwa ya sai ta ya sai da shinkafa ta ya sai mota don haka kowa manomi inda ya bi Allah Allah na bashi kowa Allah na bashi abin ba sai ka yi karya da bina ce ba Allah ya taimake mu ya kara mana imani ya kara mana ibada ta da akhlaqi wa illan yuna masjidan fata haru salatu fil maqabara wa ila al ko ba a gina masallaci ba sallah tana haramta cikin makabarta tana halitta ana fuskanta kaburburra bal la tana aqidu asalan sallah ma ba ta yi ba gaba dai sallar da an kai makabarta la tana aqidu ba ta ma yi ba asalan gaba ɗaya lima biya da la'ahadisa sahiha saboda abin da ke cikin waɗanga da sai sai hai ko gaira da waninta min la'ani na la'anan mani ta kaza ha masajida wanda ya toye aiki an ka ce Allah ya ɗebe mai albarka daga bakin mai gida kaka magana an sha aiki ne mai gida na la'ana ta kace kuma an sha aiki ne warawa muslim sai muslim ya rawaito an abi martadin al daga abu marsadin mutunan gana radiyallahu anhu wannan algana alganawi wato wannan mazaunin ƙasar ghana ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ta je da su ala kuburi manzo Allah ya ce kaf ku yi zaune bisa kaburburra wala tusallu ilaiha kaf yi sallah zuwa kaburburra wato kuna fuskanta kaburburra wa na bi sayyidina khudri radiyallahu anhu marfu'a abu sayyid ya rawaito hadisi marfu'i daga mai gida sallallahu alaihi sallam. al'adu kullu ha masjidin ƙasa dukkanta wuri na wanda aka yi sujuda cikinta illa al-makabara banda makabarta wal hammami da gidan wanka kunga ya ce makabarta ba a sallaci a rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito wa ahli sunan wa sahahu ibn habban wal hakim kuma ibn habban da hakim suka saha hadisi min turqin da ruwayi daban-daban da shekai ne wa bi sahih bukhari cikin sahih bukhari anna umar bin khattabi lalle umar dan khattabi radiyallahu anhu ra'a anas bin malik yusalli inda al-qabr ya ga anas ibn malik yana sallah wajen kabari kun san yaron mai gida na sallallahu alaihi wasallam tun yana dan karami an kaba shi har mai gida ya bar duniya shi ka hidima gidan mai gida shi anas to kun san alaka sai da mai gida ta yi nisa don ko da dare in mai gida na sallah shi ka kawo mai ruwa shi ka kawo mai komi saboda ta alaka su ta yi girma toron nan mai gida ya rasu saboda tunawa da mai gida sai ya zo inda kabari ne yana sallah sai umar yana tawowa sai umar ya cike shi faƙala alƙabra alƙabra ya ce a nisanci kabari a nisanci kabari wa haza ya dullu wannan yana nuni ala annahu kana min al-mustaqarr inda sahaba yana cikin abinda a tabbatacce wajen sahabbai ma na hawa an wa nabiyuwa abinda annabin su ya hane su sallallahu alaihi wasallam min as-salati inda al-qubur yin sallah wajen kabari kaburbura ya tabbata cikin zukatansu hanin da annabi ya mutu sallallahu alaihi wasallam wa ba'ala anasun wa fi'lu anasin aikin gada anas yayi la yadullu ala itiqadi jawazi wannan bai nuna a ta cewa ya halitta a yi sallah inda kabarin ba bai naula allahu lam yarahu kila bai gan shi ba wa lam ya'lam annahu qabrun kila anas bai ga kabarin ba kuma kila anas bai san abin nan eh, dabara da kabari na yake ba au zahala anhu ko ko hankali ne ya tafi saboda alaka ce da mai gida hankali ne ya tafi ya shiga wani hali na damuwa sai sallar ba tare da tunawa ce ba ma na bahu umar ta nabaha sadda umar ya tuna mai sai ya tuna da sai ya jayi wa ya za kullihi ibdalu ibdalu qawli cikin wannan duka akwai bata magana man za'ama wanda ya ci, wai annan nahaya an salati biya li ajalin najata wai an hana sallah makabarta ne saboda najasa kun san wasu ce suka don najasa na an kana wa hada abadu fa hada abada shay'an an maqasid rasul wannan shine abadu shay'in shi ne abu mai nisanta an makafi da rasu daga a annabi sallallahu alaihi wasallam ba don najasa ba ne balil illatu fi zalika al khawfu ala al umma ba don gudun najasar da aka makabarta ba a tsoron da ya kaji ga al'umma sai yana jin tsoro halaka ga al'umma sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ƙa'u fi ma waka an yi wa yahudu wa nasara don kada su hada cikin abin da yahudu da nasara sun fahada bala illatu fi dalika a abin da illa cikin wannan wato wa don ka su fada cikin abin da yahuda suka fada ciki wa wa lata wal uzza da masu bautar lata da uzza kada musulmi su fada cikin abin da yahudawa da nasara sun fahada kasowa da cikin abin da masu bautar lata da uzza sun tsawa da mina shirki na shirka wa yadullu ala zalika abin da ka nuna haka annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la'ana da yahuda wa nasara lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'ana yahudawa da nasara ala ittikazi quburi anbiya'i masajida akan sun rike kaburburra annabawansu masajida wato wurin sallah wa ma'alumin kada abinda an ka sani kai tsaye an na haza laisa da ajilin najasa wannan ba don najasa ba ne la'anna kubura yi min a tahar da bika don kaburburra annabawa wurin da suke shine wuri wanda ke kowane tsarki kaburburra annabawa inda duk suke wuri na wanda ya kowane wuri tsarki saboda haka kaburburra annabawa inda duk suke to babu na najasa wurin wa inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsada wa haqiqa Allah ya haramta ma kasa ta ci kunkuna annabawa duwar ka ga annabi ya dade kasa ba ta <clears throat> ba ta cin jiki ne fawon bi gobore eh, abin nan dahiru wato cikin zukatansu tsarkakakki na suna da tsarki cikin kaburburansu wa kadila anan nabi sallallahu alaihi wasallam wattakhizul masajid alaiha to duk da tsarkin su annabi ya ɗebe albarka ga wanda sun karke wurin sallah da kaburburan annaba ya ɗebe musu albarka wa muqidi as-suraj alaiha da masu haka wuta inda kaburburan annabawa annabi ya ɗebe musu albarka saboda abin da sun kai ba daidai na ba yanzu kun ga abin da ake nasa wuta makabartin ne a mutane na ganin kamar ya zama dole to amma dai in ka zo wajen karatu haka baka da wani abin da za ka iya kare wannan magana sai dai ka bar barta wayanda sun ka isa su yi eh, mata ishihadi wadanda sun ka ita shahadi su diba su ga abin da ka yi wa su yi wanda bai kai ba to ya kama baki ne ya tsaya ga abin da annabi ya bari in ka kada bakinka kasa bakinka ga abin da ya saba ma abin da annabi ya faɗi kana iya yin kuskure kuma komi na iya faruwa ga magana da za ka faɗi amma wa'anda sun kai ta ishtihadi suna iya yin ishtihadi su ce don lalura kaza da kaza da kaza don ko yanzu da duk lalurorin da za a kawowa da za a tsaya a fake kabarin da ya yi wato hukumomi ko suna so su yi aikin alheri ba su samun goyon baya yanzu da malamai za su ba hukuma kamar lokar gamman goyon baya ga abin da duk sun kasa mai alheri a sarakuna su ba ta goyon baya ga duk abin da yake mai alheri ala akalla a ce an ɗauki mutane an haɗa an shirya alkalai an shirya da 'yan sanda a ɗauki 'yan agaji a ce ƙungiyoyi ku kawo mana 'yan agaji guda uku Ka kawo a haɗa mutum goma sai a yi wani zama a ce an yanke hukunci kada kowa shi kuma aji mashin dine bisa godani mota ka aji bisa godani kowa hau hanya ya tsaya ga hannu ne kada kowa ya koma tsaya tsakiyar hanya ina ta ya tare mutane ko ya kawo haɗari wanda ya yi haka nan dubu guda dubu ɗaya zai ba su kudin da za a samu yau suna kai dubu ɗari uku garin sun isa a yi wannan aiki kuma a biya ma'aikatan nan ai aiki alheri na kuma sharri na annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa imadati aza ana dariki sadaqatun wanda ya tura wannan cuta ya yi sadaka kuma ba ta turuwa sai ta wabda hanyar. to da hukuma tana samun goyon baya shi kenan goya mata baya abba akwai kano ba ɗaya take da ku ba kama kanka bibiyo ya taho nan garin ya ce a ba shaye-shaye kowa ya san shaye-shaye cutawa ya kai da kai mun ka te wazi mun ka dawo mun ka iske 'yan sanda sun cika shi yakka ran alamis mun ka yi tambaya mai addalili an ka ce wani gida na aka shaye-shaye an yi aure ana ta ana rawa shi na sun ka kewaye kowa sai ya ba da dubu kaza an yanka mai ba masu kudin ku sun kai mita an ka ɗauke shi ba cewa ya hana mata yanzu shakatawa masu kudin ku sun ka ce a ɗauke a ɗauke shi nan wurin ya zo yana gaya min malam ta ji halin da nake na ce Allah ya zo ba za a ɗauke ka ba ina ta yi a makka ko bakwai guda bai wajen aikin haji ya buga mai wa ya ce an ɗauke shi da sannan ka ce ah, hukuma abba ta so ka ce ko abba ku so to yanzu wannan mataki da ya ɗauka inda an kama mai duk waɗanda sun kai aure sun kai shaye-shaye ba dubu guda ba dubu biyar-biyar za su basuwa wani aure ya an kai shi in sun ka samu sa'a sun ka kewaye wurin nan lokar gama kuɗin da za su samu na shiga sai an gama aka yawa. ranar nan gaba sun kato sun kai wani biki wani na yi aure garin ga ko ɗan taurina an ka tawace ana ta biki ko da sun ka lura 'yan sanda sun sa tsakiya har da ganguma na an ka su na 'yan sanda sun kawace da ganguma da mashin mashin na 'yan sanda sun kawace da su sun kai bude tashar to amma mutumin nan waɗanga abubuwa biyu suna waɗanda na sani amma ai ba a bari yayi na uku ba an ka dauke shi garin da ko masu kuɗi na ka ta ma wai ana mu su shakatawa eh saboda haka abin da yasa masu kuɗin ku kowa bai son dan kowa ya gyaru nashi ɗai ya kaso kuma nashi ɗin bai iya hake su kuma ya bari a kama mai bai bari don hukuma kama musu na tafi to irin waɗanga matakai da za a ɗauke su sun yi sa wuta makabarta don ya an ɗauke su za a iya fakewa a fake makabarta da kyau ana iyawa irin shawarar da muka bai kenan amma dai game da sawuta ba mu cewa komai amma dai mun ce annabi ya ce Allah shi la'ani wanda ya Ko kowane na ya tsata, annabi ya ce Allah dai bai mai albarka amma malamai suna iya zanna su yi shahadis mu dai ba mu shiga ba mu cewa kar su yi don ba su nemi shawarar mu ba ba mu cewa su yi don ba su da shawarar mu ba da mun ka gani haka nan mun ka gani haka nan kun ka gani wani kun ka gani haka nan mun ka gani to jama'a abin da an ah, muhimmi dai wato kusan a ah, yin sallah inda kabari wato Allah an mai yin haka nan wa ma'alumun abin da ya kamata ku sani anna iqada surja alaiha lalle ah, kunna hitila makabarta wato yin hakanan, nan huwa la'anu abin nan innama huwa la'anu fa'ili shine innama huwa lu'ina fa'ili shine an ka la'ani mai ko wata wata makabarta to annabi ya ɗibe mai albarka likaunihi wasilatan don wannan mataki da ya ɗauka na haka wuta to zai zama ah, wasila wata hanya ila ha ga girmama kaburburan nan waje na nasaban a mai shi su gumaka yarfadu ilaiha a yufidu ilaiha almushrikuna mushrikai suna tahowa wurinta daga ko'ina kama huwa alwaki kama wanda ya auku sauran wasu wurare fa haka za a ittakaza masajid alaiha haka nan rufa wurin sallah gare ta shi ma wanda ka yi wannan shi ma allah ne shi an ɗebe mai albarka ɗibabben albarka to allah ya kai muka roƙo mu dai ka taimake mu ka ɗebe mana albarka ka taimake mu mu ka samu na albarka kuma waɗannan abubuwa da da annabin ka ya ɗebe albarka ga masu yin su Allah ka nisanta mu su wayannan ayyuka da annabin ka ya ɗebe albarka ga masu yin su to Allah ka nisanta mu su mu dai so muke duk abin da za mu yi Allah ka sa mana albarka ciki kuma abin da duk ka ɗebe albarka ga wanda ya shi to Allah ka nisanta mu su. ka shirya mana ɗiyanmu ka shirya mana matayenmu ka shirya mana jama'a mu ka shirya mana musulunci da musulmai baki daya da albarka sunayenka da sifofin ka ba ɗaukaka kuma ka ba mai ikon kwana nan wuri sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد